Masu sauraron shirin noma tushen arziki da maraicen talatan nan assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Za mu ci gaba da tattaunawar mu da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa na Institut National de Recherche Agronomique du Niger wato cibiyar nazari da bincike a kan harkar noma na ƙasar Niger Iniran. Har wayo kuma malami a sashen koyon ilimin aikin gona a jami'ar Maraɗi. A shirin namu na yau mun taɓo batun wata dabarar ajiyar albarkatun gona, amma da farko dakta ko ɗanne irin albarkatu aka yi nomawa a ƙasar Nijar. Haɗi shi ne a gaba dai ko kamar noman da ma na ɗauka. Sannan yana ji kowa ke ne ya biyo da dawa gona. wani da ki dawa masara ana amfani da sosai amma ba ta da yawa sosai. kuyya shekarun da na baya ta mata ɗan ja da baya saboda wayansu kwani da suke ɗan dame ta amma ana ana aikin kimiyya na samun iri wani dace da wannan to shi ma dai yana ciki wannan kuɗin da yana ji su ne musamman dai a noman damana wanda bai aka yi da ƙarfi to in aka ɗauki noma rani lalle wannan mun da ka sani na kasuwa wani kayan gona wani shuka wani salati tumati tattasai duka ana yin shi aiko ina kuma shekarun gana ba an ƙara ƙarfafa noma abin da ya shafi wannan dankalin turawa da rogo da sauransu. Hmm. Yawwa. Eh. Doktor a shekarun baya can ina ga shekaru uku zuwa hudu da suka wuce mun wannan hili na noma tushen arziki ya taɓa tattaunawa da kai akan wata sabuwar fasaha da ta bullo a wannan lokaci sabo-sabo wato fasahar adana wake. Yanzu a wani matsayi kuke wannan aiki da kuka a wannan shekara? eto eh wallahi ba mu taɓa aiki na projiyo ne tasiri kamar wannan aiki na kayan aisha wannan buhu wanda manomi da kun san wake matsalar shi daga an noma shi da gauga manomi yake kwaso shi shi kasuwa da sayar da shi ya karyar ma da shi buhun wake kilo ɗari suka same shi jika goma saboda zai iya ajiya da ya bari yan watanni lalacewa zai hannun shi yan kasuwa sukan saya su kuma sun saya su sa maganin kwalba da sauran sai su ajiye cikin magunguna ana bukata su ta da lokaci kuma daga wani lokaci zuwa lokaci sai da kuɗin wakin yalin biya yalin uku suna samun ɗin da ko da ka sun sa mashi magani to shi wannan proje da ya zo wannan buhu da aka tsara lalle wannan buhu yanzu mutane sun fara aiki da shi in ka sa wakin ka cikin wannan buhu sai kai shekara uku hudu ma ba ka ganin alamun kwari kenan wannan sai ba manomi daman yanzu daga yayi waken shi sai ya ajiye cikin wannan buhu in kun ga kai ba kai shi kasuwa sai lokacin da ya san yana bukata wani kuɗi kuma sai kai daidai wanda yake so sai da ne dai kuɗin shi gida zai bukata shi kenan banna dai ta wasa a wajen ashe wake yanzu dai da ɗan bincike bincike a gaskiya ta rage in manomi yawanci na ya fi wannan kusa an nuna ta a gari dubu biyar na Nijar bayan wannan kuma Najeriya masu masu nasu program Burkina Faso su nasu program da sauransu kuma amma a zan tana jiran muku a gaskiya yanzu wajen manoma duk masu ajiyar waki yawanci wannan bushe suke aiki da shi tunda ba a sa mishi magani ba a sa komi ko sai a ƙarni a aiki kuma suna sai kuma yanzu wake ko bana yana ji kasuwa ma maimakon ya fara jika goma wannan buhu na san kilo ina ji ya tashi kuma kilo ɗari wajen jika ashirin ke fara ko ta damuwa da kaka ma wajen jika ashirin ke tashi ko ɗan kasa kaɗan wani bi sha takwas sha tara kashi da ɗan ɗan ƙauyuka masu nisa. amma cikin babban birni ta kusan ashirin yake fara to kuma waken ma yanzu ya zama na abinci sosai kuma yanzu wajen masu shayi da sauransu duka ana na nama kenan kasu kashi tana zama kuma muka yi lissafi can da shekara wajen bakwai takwas baya nijar ina ji eh, wake muna yin can kwatancin dubu bakwai haka dubu ɗari bakwai yanzu ina ji ko bara an samu ton miliyan da nan ina ji sai an bincika amma tana yiwa manoma da suka samu wannan musa ta aisha kenan sun kara ba da karfi ga wake kenan suna nan suna sun kara yawan noman shi kenan shi yana yana yana cikin duk irin abubuwa da nake na muna gani kuma yanzu da manoma dai duk yawanci sun san da wannan musa kuma suna suna amfani da ita sai ma kamar yanzu an dan kulli kar ganin buhuna ana kasu kasuwa kuma an kasu cikin buhuna wani mutum kasu kasu da a nuna an yi ajiya da magani to inda muke dan rage nan yanzu inda muke ganin dan jaje wajen yan kasuwa in suka yi lissafi wato wannan buhun na sakin su ka ake sayar da shi sai ka aiki da shi shekara uku in kana so har shekara hudu in ka mishi ajiya ta kirki amma yan kasuwa ba su ba da karfi ga wannan sa tunda ta musu tsada tunda an kaɗa shi mai kan kamar dubu yana tsammanin sai kashe kuɗi da yawa yana zaton dubu buhu dubu ya tashi nawa ya kai eh, kuɗin ba kaɗan ba ne ba yana da in kana da buhu dubu to ka ci kasa miliyan don taimako kuɗin da ne kun suna amfani da magani ina ji kuɗin da ke haka nan ba da dubu ko ta tana da dubu goma nan miliyan goma an wani kuɗi ne to wannan yana yi shi da ɗan gasa masu birki kuma su wani bi kowa da irin nashi tsari wannan daga ya aji ya san ari ba kaɗan so sai da kenan zai jin damar zai wata dogo aishiya to muna yin dai muna ɗan jan hankalinsu dan gane saboda shi maganin nan wani bi wanda ake sawa ba a san ba abin da zai iya haddasa ga lahiyar ɗan adam ko dabbobin da suke amfani da wannan wajen to yana a ji hankalin su da aka a kyakkyawa wanda bai in ka abin ka ayyar shi lahiya ka ba mutane shi lahiya kuma ya zama nan ko an kai shi ne ka samu wata matsala a cikin shi kuma waken da ake so yawo kasashen waje lalle wasu kasashen sai sun tabbatar da lahiyar wake ne suke lalle shigo cikin kasar su kenan duka dai a gyara hanyar zama na kowa dai ya samu alherin da ke cikin aikin na gona. Manoman ƙasar jamhuriyar Nijar tun da watan zaɓe ya tsaya kar ku yi zaɓen tumun dare. ƙuri'arku ku ku zaɓi mai tausayinku da taimakonku kuma mai kishin bunƙasa noma da haɓaka aikin gona. Sai makon gobe da izinin Allah mu ci gaba, yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bukari Bawa da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, ku huta lahiya.